Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kunanan lahiya. A makon jiya, shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chadi na jihar Borno Alhaji Abubakar Gamandu Usman ya ba mu tarihin yankin da tasirin yankin ga tattalin arzikin Najeriya kahin tashe-tashen hankula da kuma hare-haren 'yan Boko Haram su tarwatsa yankin. A ƙarshen bayanin Alhaji Abubakar Gamandu Usman na makon jiya idan kuna tuni ya ce amfanin gonan yankin tafkin Chadi ya bambanta da na sauran yankunan Najeriya. To ko meye dalilin wannan bambancin amfanin gonan yankin da na sauran wuraren Najeriya? Shin dausayin ƙasar ne ko kuwa wani abu ne daban? Duk yawancin wuraren mu a Najeriya sai kasa taki amfanin gona yake samuwa. to mu kuma yawancin amfanin mu na gona zaka same shi wato ba sai an sa taki ba musamman bari in yi maka a gurguje ka gane wato akwai albasa albasa a Najeriya mun san da daman kasar Sokoto wato a jihar Sokoto shine inda aka fitar da albasa a Najeriya to amma a yanzu nan yan shekarun nan da aka zo aka fara gwada wannan noman na albasa a nan Lakchadi to sai ya zama muna samar da albasa kusan fiye da ta Sokoto din ko da ma bata kai ta Sokoto yawa din ba to a daɗi wato da kyanta din kuma ta zo ta fi ta Sokoto din domin ko da an kai wurin sayarwa din eh, ko su Lagos ko Asaba ina duk inda ake kaiwa dai idan aka yi za a ce ina yan Maiduguri saboda watan kwalitin ta ya zama daban ne akwai yaji kuma fatan ta din ma daban ne to kaga albarkacin kasan kenan kuma ne maka magana akan kifin mu ma in ka ci shi dandanon shi zaka ji daban ne da sauran wurare kaga duk in zaka ji zaka samu tarwadan ya ka tankushe shi a gasa idan aka sa cikin kwali kan ayi balaguro ka tafi da wani sai ya zo ya faffashe ya zama gari to amma namu din zaka samu yana da fata mai karfin gaske za a sahi daga nan a cikin motoci har a tafi duk inda za a je a kai a sayar zaka samu bai lalace ba haka amfanin gonan mu da sauransu zaka ga saboda ba taki haka yana yi saboda kasan akwai albarka to zaka ga watan ya zama daban da na wasu wurare haka yadda ake yi din watan sama da shekara 30 noman da ake a Tlekchad din nan da yake watan duk da aka noma kasar idan ruwa ya janye idan ruwan ya sake dawo ya shiga to shi kenan sai zama wannan ruwan ya zo da taki domin kada ka manta a baya na ga maka shi lacca din ruwan suna zuwa ne daga wasu wurare kuma dukkan su ruwan ruwan sama ne shi kuma ruwan sama da daman karan kanshi taki ne da inda ya zuba in ya samu kasa wanda ke mai karfi ce to saboda haka ne ya zama har yanzu mu in dai ruwan zai shigo ya fita to za shuka amfanin mu ba tare da taki ba kuma zai zo yayi kuma za ka yi mamaki a cikin lecture nan za ka samu mutum ɗaya da hannunsa yana iya noma buhu dubu ɗaya akwai mai noma ɗari biyar akwai mai noma ɗari na masara eh masara da yanzu in ka shiga zaka samu gashi nan wannan shi rago ne ma zaka ji an ce wani ya noma buhu ɗari rago ne ma wanda yake noma buhu ɗari a littari amma ɗari biyar dubu ɗaya samar haka zaka samu ga mutane suna ta nomawa a cikin littari ɗin kun ba tare da taki ba kun ba tare da taimako bangaren samun kayayyaki na zamani na noma kenan ina nufin trokta ko wani gireda da zai zo ya gyara gona a da hannu ake yi haka waken mu haka komai da komai inda ka shiga kasuwanni zaka gani yadda muke samar da wannan abubuwa ɗin wannan abu ne wanda yake sananne ne duk wanda suke zuwa yan buhu da sauransu sun san littari yana bada wannan amfanoni matsaloli din da nake gaya maka to kamar akwai wani tallafi da kuke samu ne daga bangarorin gwamnati wajen bunƙasa harkokin noman ku musamman ma abin da shafi noma da kamun kifi da kuma wannan kiwo da kuke a wannan yanki to gaskiya kai babbar tambaya kuma zan babban ba da amsa mu lecture muna da abubuwa goma sha hudu amma kuma ba a yi mana guda hudu lecture mu talakawan lakcadi ina nufin wato lakcadi da baki daya bangaren najeriya mu muna yi ma gwamnatin tarayya ko kuma mutanen najeriya abubuwa goma sha hudu amma mu an gagara a yi guda hudu kamar da kuke musu mu muna samar da kifi na ɗaya wanda duk inda ka je ƙasar nan kasuwar kifi sai ka ga kifin mai rubuta a ciki na ɗaya kenan sannan duk inda ka je Najeriya nan za ga saniya kuri wadda ake ce mata kuri saniya mai ruguri ce duk inda ka ga saniya kuri a Najeriya daga mai ruguri ne ta tafi ya yanayin ta yake Wasu tana da manyan kafu kuma fara ce sol kuma katuwa ce baka da tozo wannan shine alamanta duk inda ka ganta a Najeriya to ta je bakunci ne amma ainihin ta daga lacadi a jihar Borno take tafiya kifi kuma duk inda ka ga tarwada karfasa musko gasu gasu nan da zan lissafa maka su ma har sai mun cinye lokacin mu wannan duk inda gan su ma daga lakcari ne a jihar Borno ake tafiya da su bi kenan sannan duk inda ga albasa mai yaji jajir wannan daga lakcari ne a jihar Borno sannan ga fara albasa sol mai kyau mai walkiya ita ma lakcari ne ana ce mata musamman suna muke mata muke ce mata yar manguno sannan muna da tattasai wanda muke ce mishi dan damasa duk inda gan shi a Najeriya daga masa ya tafi tattasai ne mai kyau a lakcari muke bada wannan sannan muna samar da waton aikin yi a talakawa duk inda ka ɗauko ya giyar ka ko gatarinka ko kwasanka ko laujenka ka sheko ka faɗo lakciyadi to zaka samu abin zaka yi ko rani ko damuna inda rani ne zaka je ka kama kifi inda damuna ne akwai aikin damuna in ba damuna akwai dai wani aikin da zaka yi wanda ke zaka ci abinci wannan muna da dubannin mutane baƙi wanda suke zuwa daga sassa daban-daban na Najeriya suna zuwa cikin lakciyadi domin su amfana wannan daga ciki abin da muke ma ƙasan gabaki daya domin taimaka ma al'umma sannan kasuwa duk abin da ka kawo zamu saya domin mu me manoma ne masu kama kifi ne makiyaya ne ashe kenan duk abin da ka kawo muna da bukatar zamu sayi kuma kai ma ka sai wani abu daga wurin mu ka tafi da shi kaga wannan abubuwa ne wanda muke amfanarwa ina lissafa maka fiye da sha da ga gaya maka ne za a iya samu amma mu an gagara ai muna guda hudu babbar magana To waɗanne abubuwa hudu ne waɗannan da suka gagari gwamnatin Najeriya daga cikin buƙatun manoma da masunta da kuma makiyayan yankin tafkin Chad a jihar Borno? Ku kasance tare da mu rana ta yau da izinin Allah ku ji wannan bayani. Yanzu a madadin shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chadi a jihar Borno Alhaji Abubakar Gamandi Usman. Da wakilin mu Haruna Dauda biyu wanda ya tattauna mana da shi da mai haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ne ce ta ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata.